Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna maka barka da shigowa technology a yau. To a yau abin da muke so mu nuna shi ne? wani lokaci za ka tura abu a WhatsApp group to amma fa wanda kake so ya ga wannan abin nan amma ba za ka sani ba ya gani ko bai gani ba. To yanzu za mu nuna maka yadda in ka tura abu a WhatsApp group gaba ɗaya waɗanda suka gani da kuma waɗanda abin ya je musu ba su gani ba to za ka kalli waɗannan mutanen nan especially za ka ga waɗanda suka gani a gefe waɗanda kuma abin ya je musu ba su gani ba a gefe to sannan ne za ka gane cewa waye da waye ne suka gani kuma waye da waye ne ba su gan wannan abin da ka tura ba to yanzu sai a biyo mu cikin bidiyon kai tsaye inda za mu je mu mu nuna maka wannan abin nan to idan farkon shigowanka kenan kada ka manta ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ta wannan hanyar ne youtube daga zarar mun ɗaura wani sabon bidiyo to nan take za su an tayo maka ƙararrawa wato za su sanar da kai ka je ka kalli wannan bidiyon nan da muka ɗaura to yanzu sai a biyo mu cikin bidiyon kai tsaye abu na farko da za ka yi in ka shiga whatsapp naka yanzu aka gashi na shiga whatsapp dina ne to sai ka duba group kamar haka gashi nan wannan group namu ne nasara group to mene kake so ka tura misali bari in yi sallama kawai misali gashi na rubuta salam na tura to gashi nan ya tafi to in kana so ka gane waye ne ga wannan sallaman da kai to sai ka rike kan abin da ka tura din akwai wani dan digo uku a nan sama da kake gani to sai ka taba shi wannan digo uku da kake gani to sai ka taba shi haka in ka taba shi zaka ga rubutu har guda hudu na sama information ga coffee ga kuma coffee selection ga kuma translate to abu na farko za ka shiga wannan information ɗin idan ka shige shi to ka gani yanzu gaba ɗaya a group ɗin gashi nan waɗanda suka gani gashi nan kuma waɗanda ya je musu ba su gani ba to a wajen da zaka ga wanda sun ga abin to gashi nan ba kowa amma gashi nan abin ya riga da ya tafi wa mutum har uku wanda ba su ga wannan abin da na tura ba to wannan shine hanyar da zaka yi in ka tura abu ka gane waye da waye ne suka gani kuma waye da waye ne abin ya je musu ba su gani ba kada ka manta idan farkon shigowanka kenan ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin daga zarar mun daura wani sabon bidiyo to nan take youtube za su sanar da kai idan kuma ka ji daɗin wannan bidiyo ka daure ka danna mana like ka mana sharing na wannan bidiyo muna godiya sai mun haɗu a bidiyo na gaba